masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mu da sake kasancewa tare da su cikin wani sabon shirin na fusin rahma shirin da yake ba ku dama da mu aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyin ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp akan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar sai kuma sakon email a kan fatoyin rahama a siyayen.com da kuma shafinmu na fatoyin rahama da ke a dandalin sada zumunta na facebook to kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu a doktor sheikh muhammad sanu mai jalimo babban malami a na nazarin shari'a da addinin musulunci da jami'ar baro da kenan kano wanda ko da yaushe ke samun dama da mu amsa waɗannan tambayi naku ni kuma suna na nasu da rasafin wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo mu akan kamar الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد وما سكلم دستور رمى أن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin waɗannan kwanaki kuma ce waɗannan watanni wani al'umma tamu tana ganin wasu abubuwa masu tayar da hankali matuƙa da gaske musamman dai a wannan ƙasa tamu wadda muke rayuwa a cikinta a wasu sassa da yawa daga cikin wannan ƙasa a kullum ka tashi za ka ji labarin kashe-kashe an kashe mutane 30 40 50 80 fiye da haka an kwashe dukiyoyi an kona gidaddaji an ƙona shaguna da kayan abinci da motoci da sauran dukiya babu shakka wannan kaɗan ne daga cikin alamomin tashin alkiyama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa alkiyama ba za ta tashi ba hatta yuqbad al-ilm wa hatta yurfa al-ilm wa yakthur al-jahl wa takthur al-zalazil wa yakthur al ويكثر القتل والهرج قالوا وما الهرج يا رسول الله قال القتل القتل nabi ya ce alƙiyama za ta tashi ba har sai an ɗauke ilimi jahilci ya yawaita a bayan ƙasa sannan kuma zilzali wato girgizar ƙasa ta yawaita sannan kuma kashe-kashe tashe-tashen hankula sun yi yawa annabi ya amfani da kalmar alharci sahabai suka ce menene alharci ya rasu rasulullah annabi ya ce alqatl alqatl kashe-kashe a wata ruwaya daga cikin a cikin musnad imam ahmad ingantacciyar sanadi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ce alkiyama za ta tafi ba har sai kashe-kashe ya yi yawa bayan dauke ilimi jahilci ya fantsama ya yi yawa fa yaqtulu rajulu akahu wa yaqtulu yaqtulu jarahu wa yaqtulu ammahu wa yaqtulu ibna ammihi har sai an kai mutum ya kashe dan uwansa ya kashe makocinsa ya kashe baffansa ya kashe dan baffansa ya kashe sahabai suka ce ya lalla kenan hankulan mu sun tafi yayin da za mu zo mu na irin wannan muna kashe kashe mutane ne sukan kashe junansu suka kashe danginsu yan uwansu hankulan mu sun tafi annabi ya ce kwarai kuwa hankula sun tafi a lokacin ne mutum zai ji yana shi wani abu ne alhalin ba komai bane yahsabu ar-rajulu annahu ala shay wale laysa ala shay tun yana shi wani abu ne alhalin ba komai ne idan muka kula cewa wannan yanayi da ake ciki yanzu kusan tabbaci ne na abin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai faru inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duniya ba za ta tafi ba har sai kashe-kashe yayi yawa فلا يدر القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل wanda ya kisan har ya waye gari wani ma kisan yake bai san me yasa yake yi ba a waye gari wanda aka kashe bai san me yayi aka kashe shi ba to a yanayin da muke ciki gaskiya abin akwai tashin hankali kashe-kashe ne da zubar da jini wanda musulmi a tsakaninsu suke yi ce ko wani abu ne na rikicin addini ko rikicin kabilanci a watakila kabila ɗaya ce ma abubuwan da yanzu suke faruwa abin nan arewa maso gabas gabacin ƙasar da nan arewa abin maso yamma katsina zamfara sokoto da jihar niger abubuwan da suke faruwa a maiduguri a borno da yobe da adamawa da taraba za ka samu ƙabilu ne waɗanda suke ɗaya za ka samu cewa su ma watakila ɗaya ne kowa yana cewa ya imani da allah ya imani da manzo allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ana ta kashe juna wannan abu ne wanda yake haɗarin gaske ran dan adam yana da hadari kwarai da gaske yana da girma kwarai da gaske a gurin Allah yana da girma kwarai da gaske a gurin Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ran dan adam ya fi girma a gurin Allah fiye da Ka'aba Ka'aba wannan da muke ganin girmanta to ran ran mu'mini ya fi daraja a gurin Allah fiye da Ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la zawalud dunya ahwanu inda Allah min qatl nafsin mu'mina A rasa duniyar gaba tarkata gaba daya a wato ninke duniyar gabaɗaya, daya ya fi sauki a wurin Allah akan kashe mumini guda ɗaya. wannan yanayi da nuke ciki yanayi ne mai tare da hankali kwarai da gaske mutane uzzal wanda ba su da makami a hannunsu suna cikin zama na kwanciyar hankali suna hada-hadarsu suna kasuwancinsu suna wasanninsu suna bukukuwansu a je a hafar musu a ta harbe su a ta kashe su abu shakka al'ummar da take da hankali ba za ta yi wannan ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna sahabbai ta aina zahabat uquluna ina hankalin mu suka tafi ba mu da hankali idan har za mu yi irin wannan al'umma mai hankali ba za ta yi wannan ba dabbobi a junan su jinsi ɗaya ba sa kashe junan su duk yawan garken zakuna duk faɗan su a junansu zaman lafiya suke huraye a junansu zaman lafiya suke ba sa bin junansu suna kashewa suna cinye junansu duk faɗin dabba ɗaya da ta kai abin a junansu suna suna suna amma ɗan adam ya zama a junansa da jinsinsa ɗan adam yana kashe shi saboda wani abu da zai karɓa a hannunsa akan dubu goma sai a kashe rai akan kan waya sai a kashe rai abu shakka wannan wani abu ne wanda yana da tashin hankali kwarai da gaske shugabanni dole su fahimci cewa haƙƙin al'umma yana wuyansu kada wani shugaba wanda Allah subhanahu wataala ya bashi shugabanci tun daga kololuwa har zuwa ƙasa ya zaci cewa waɗannan abubuwan da suke faruwa na kashe-kashe da mace-mace da tashin hankula a ranar gobe kiyama zai zo ya wuce salin alin a gaban Allah ba a tambaye shi ba duk wani wanda ya yi zaton haka to ya cutar da kansa ya rubi kansa ba zai taɓa yiwa ba dukkan abin da Allah subhanahu ala ya bawa kowa na shugabanci sai an tambaye shi a kansa na misali sai ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkaninku masu kiwo ne kowa kuma sai ya an tambaye shi abin da aka shi kiwonsa saraka shugaba shugaban kasa ko shugaban jiha ko shugaban karamar hukuma ko wani shugaba akan wata hukuma da take gudanar da na aikinta na bada tsaro ga al'umma wallahi sai Allah ya tambaye shi game da rayukan da ake kashewa kada ya zaci cewa shi ba ruwansa ko shi ba za a tambaye shi ba Allah zai tambaye shi mai yayi na yaga cewa ya ceci rayukan al'umma duk wani zurai da aka kashe sai ya zo ya tsaya gaban Allah sun yi shari'a tare da shi me yasa magabata suka guje wa shugabanci tsoron wannan abin ne sai na Umar ya kasa bacci saboda yana tunanin kada wata dabba ta rasa abincinta a can yankin Iraki inda musulunci ya je kada wata dabba ta rasa hanyar da za ta bi dabba ba ya tunanin dan adam kullun tunaninsa ya mutanensa suka kwana ya suka tashi saboda ya kubuta a gaban Allah mutumin da aka yi wa albishir da aljanna mutumin da baya da wato tantama amma a cikin tsoro yake sai na umar Allah ya masa albishir annabi sallallahu alaihi wasallam masa albishir da aljanna hadisin abu musa al-ash'ari da sai da yawa da suka zo suke nuna annabi har har har gidansa aljanna an nuna masa har mata sai na umar annu nuna ka aljanna yace annabi ce ban shiga ba saboda abin da na tuna kishin ka annabi sai na umar ce kai zan yi wa kishi ya rasulullah hadisin abu musa al-ash'ari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce. duk wanda ya zo shigowa ya nemi izini annabi ya ce idan lahu bashiru fil janna yana cikin sahihai cikin hada sai na umar ya zo ya zo ce zai shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam abu musa al-ash'ari yace umar ne yake neman izini yace idzan lahu wa bashirhu bil janna kace ya shigo kuma kai masa albishir da aljanna hadisin abu huraira da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi takalma yace ka tafi duk wanda ka fara haduwa da shi kai masa albishir da aljanna farko wanda ya fara haduwa da shi sai na sai na umar yace gashi abin nabi yace duk wanda na hadu da shi ya shahadu an la ilaha illallah mustaqinan biha bashiru bil janna ashe sai da yawa wanda suka tabbatar da cewa sai na umar dan aljanna ne wannan bai sa shi ya rika fargaba da faduwar gaba ba akan halin da al'umma su take ciki to ina ga mu da kewaye muke da laifuffuka da zanubai kuma mun zo mun rungo mulki abubuwa irin waɗannan suna faruwa a cikin mulkin mutum amma hankalinsa baya dugunzuma baya tashi Allah sai ya tambayi dukkan wani mai mulki da a zamaninsa a ƙarƙashin mulkinsa aka gudanar da irin waɗannan abubuwa ko ake gudanar da irin waɗannan abubuwa rayuwar nawa take duk tsawon ran da mutum zai yi ta rana za a ce babu shi da rara an ce babu shi kuma babu dawowa baya lokacin da mutum zai je lahira ya rika jin ina ma ada da shi baya ina ma ada da mu baya rabbi rji'u la'alli a'malu salihan fi ma tarak kalla a lokacin da babu maganar dawowa baya an tafi an tafi ba wanda ka je ya ya dawo saboda ka duk abin da kai anan shi zaka je ka tarar muna ji muna gani ga abinda da yake faruwa yayin da wannan annoba tun kafin ma ta kunno kan kai cikin ƙasar nan da aka ji ɓallar ƙasashen duniya gwamnatocinmu suka shiga tanade-tanaden yadda za ta rita aka kwafa kwamiti aka ware kudade gwamnatin tarayya gwamnatocin jiha don aka yi wannan har lokacin da aka fara cewa an gane bullata aka fito da kudade da mutane ana biyan su yadda za su tunkari wannan annoba tun daga fara annoban nan zuwa yanzu mutum 300 da wani abu ake cewa ta kashe amma a cikin sati ɗaya in ka lissafa mutanen da aka kashe a yankin ƙasar sun doshi wannan a sati ɗaya banda waɗanda aka kashe a baya so idan har ya kasance wani abu wanda haɗarinsa bai kai wancan ba an yi masa irin wannan tashin an kafa kwamitoci an ware kuɗaɗe an mobilizing ɗin mutane an yi saboda a tare ta ga wata kuma babbar annoba sai ita an daɗe a cikinta babu shakka dole ne hukumomi su tashi su yi iyayensu su yi iya ƙoƙarinsu idan suna yi su ƙara abinda kuma ba sa yi lalle tashi su yi shi don a tankari irin wannan abubuwa da suke faruwa amma a bar abubuwa su ci gaba da tafiya a haka Babu shakka sai Allah ya tambayi dukkan wani wanda yake da haƙƙin ya wani abu bai yi masu mulki su ne akan ala ra'asul qa'ima su ne a top top of the list su ne su za a fara tambaya ne suka yi ka duba yadda akan harka almajiri ce yadda gwamnoni suka yi taro saboda yana su shokan matsala almajiri da barace-barace kuma dandanan aka shiga implementing din da aka tattauna a kansa amma wani irin damuwa ce suka nuna game da wannan kashe-kashe da ake a cikin arewa sannan in sun nuna ko sun yi taro wani irin aiki suka yi kowa an bashi da jiharsa ya je ya yi abin da zai iya yi wani ya yi wani ya yi sauraka wannan masuliya ce kuma aikin masu fada kuma su nasiha su fada tunatar da mutane Allah tunatar da su tsayi wasu gaban Allah wata ala da ranar gobe kiyama da haƙoƙin al'umma da yake kansu wanda duk san ba zai iya ba to ya gabatar da takardarsa ta barin aiki ce wannan masuliya ce ba zai iya ɗauka ba muna ji magabatanmu ana bin su a guje suna ɓuya saboda ba su alƙalanci suna tsoron kada su je su yi wani abin da ba daidai ba allah ya tsare sun tambaye su wani ya ɓoye shekara guda ibn wahab shekara guda yana ɓoye abdullahi ibn wahab yana yana buya a gidan gidan harmalat harmalat tujibi shekara guda yana buya saboda ana neman shi a bashi alƙalanci ana neman shi a bashi alƙalanci lokacin da aka nemi Abu Hanifa a bashi alƙali yace ban cancanta ba khalifa lokacin ce ƙarya kake ce to idan har ƙarya nake ni makaryaci ne makaryaci zai zama bai zama wanda ya cancanci ka ba shi alƙalanci ba inda har na zama makaryaci to bai kamata ka bani ba in kuma gaskiya nake faɗa to ya kamata ka ɗauki magana ta saboda haka ya dace ko ya waje ba akan shugabannin su tashi su fuskanci wannan matsala su sani cewa babban matsala ce in har babu kwanciyar hankali to babu abin da zai yiwu a duniya babu abin da zai yiwu a rayuwa dole sai an samu kwanciyar hankali shi ne farko kasuwanci ba zai yi ba addini ba zai yi ba walwala ba ta samu ba babu wani abin da za ka iya tabbatarwa matuƙar zai babu kwanciyar hankali idan har za mu ga in lokacin zaɓe ya yi ana iya kai akwati waɗannan gurare a tsare akwati har a yi zaɓe lafiya to don menene ba za a iya tabbatar da zaman lafiya a guraren ba in ya zanto ba lokacin zaɓe ne sai lokacin zaɓe saboda haka akwai mas'uliya ga babba dole ne a tashi a yi wani abu Allah ka mana zaman lafiya a kasar mu da sauran ƙasashen musulmi baki daya to amin kuma amin malalla ya saka alkhairi tambayar ta farko yau take cewa ta zo daga Suleiman Kalli sauri yake cewa malam kafaratul majlis shin mutum yana iya yin ta da lamirin jan'i kamar in yayi karatu da dalibai ko kuwa sai kowa ya tasa to ai in ya dubi abin da ta kunsa wani abu ne da kowa shi yake karan kansa misali subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk shine kafaratul majlis kafaratul majlis ina kaga da farko shaidawa ce babu abin bauta da gaskiya sai Allah ka wakilci wani anan kai masa kowa shi ya san me sai zai ce ni shaida kai ka ce ma wani ya shaida ya za ka san ya shaida ko bai shaida ba wanda suke gaban ka aka san cewa kowa ya shaida hada aka ce na shahadu gaba ɗayan ku sana astaghfiruka astaghfiruka kowa shi yake istighfari a karan kansa baka cewa astaghfiruka kuma kana nufin dan uwanka shi ma yayi dan ina nastaghfiruka kai dai ka san ka istighfari amma dan uwanka fa haka nan tuba saboda haka wasu ayyuka ne wanda kowanne shi yake yi ga kansa kuma shi ya san kansa shi ya san me yake riyawa a zuciyarsa saboda ba mu magana ka da rubuci wani sai kowa ya tashi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk shi ko ne yana aiki ne a wani kamfani amma sai banki suka ba shi wani aiki kan cewa ya rika buɗe wa mutane akawun a bankin za su rika biyan sa ba tare da ya bar wancan aikin da yake yi ba yace kuma da akawun ɗin da ya buɗe za a biya shi kuɗin buɗe akawun kuma za a duba yawan kuɗin da suke cikin akawun ɗin da ya buɗe sai a biya shi fasantar duk karshen wata da dai kuɗin sun yi wata ɗaya cikin wannan asusun shi ne ka tambaya shin wannan fasantar sun da ake bashi ya halatta eh to percentage din ban sani ba daga cikin masu account da ake ɗauka ba shi idan shi banki yake biyan sa tunda ya sa shi aiki kuma ya yi aiki daman dole za a biya shi zai aiki ne haka ne ya tafi saka aka ba shi kuma ladan hakkin aikin sa ne da yayi ba ba laifi dan ya karba amma ta yaya kuɗin cikin account ɗin mutane za ka cirewa a biya shi ko ko a'a shi banki ne zai bashi bai bayani daga ina za a san percentage din ba percentage din idan daga banki ne zai dauka biya shi ba wai daga cikin account din mutane a rika cira ana tara masa ba nan zai iya karba ba wani abu wani take cewa ko kuma yake cewa mahaifiyarsa ta kasance tana ba shi ko kuma tana ba ta magani ta yi turare a jikinta ko ta yi wanka da shi a cikin koko duk saboda ta yi jinkirin aure a ta ko wani ne yake nufinta da shari dan a yi mata magani diga tana hakan ya halatta a dinaci ko kuma halatta babu wani maganin shaidanu ko sihiri ta hanyar yin kokabinan wanka da turare ko wani koko ko wani abu abin da aka sani maganin sihiri shine addu'o'i da ayoyin alkur'ani karanta suratul baqara ayatul kursi wala uzai wadda su aka saukar a nusar lokacin da aka yi masa sihiri wanda su aka sani amma wani turare babu wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya nuna cewa ana kawar da sihiri ta hanyar yin turaren turaren wuta ko turaren kanshi ko ko ko ko ko ko ko wanka da wani da wani ganye ko wani abu za ka ka eh, ki ci gaba da addu'a in har da gasken da gasken dan wani lokaci wani abu ne kawai a kwakwalwa da firiya cewa wai an mutum sihiri mace sihiri shi yasa ba ta samu aure ba ba lalle yanzu haka ba ne. shi aure kamar da komai komai komai rabo ne kamar da kasancewa dukiya eh, ba haka kawai shi kenan sai ka samu dukiya ba kuma ba ka samu kace sihiri a kai dukiya wani abu ne na rabo Allah ya zama ya ba wannan ya hana wannan ya sota kamar yaya ya habu liman ya sha'u inasan wa ya habu liman ya sha'u zukur aw yuzawwijuhum zukuranan wa inasan wa yaj'alu man yasha'u aqima ya ba mu wasu yaya maza ya ba mu wasu ya ba wasu ƴaƴa mata ya ba mu wasu ƴaƴa maza ko ya hada musu maza da mata ko kuma ya ya bar wasu hakanan babu ya'ya to hakanan shi ma auren kansa wanda Allah subhanahu wata'ala ya sassanta da sa tana da rabon samun auren da wuri sai ga ta yi auren da wuri wanda kuma Allah bai nufa ta samu auren da wuri ba sai ga ta samu jinkiri wani kuma lokacin jinkirin shine alkhairi gare ta watakila da za a gaggauto mata abin da take so ta kila zanto ba alkhairi bane sai ta gwammace da bata yi auren ba Allah ya jinkirta ta bata yi auren ba har zuwan wani da Allah subhanahu wataala yake so ya zaba mata wanda zai fi mata zama alkhairi saboda haka kullum a kyautata wa Allah zato kada a shiga wani tunani wanda zai sa a shiga wata hanya wanda ba ita ce ba a ce wani aljani ne ya hana ta aure akwai masu neman kuɗi ta haka sai wani aljani ne ko ga sunan shi ashiku ko waye shi ya aure ta shi yake hana ta aure da sauransu duk wannan damfara ce neman kawai a samu ƙarƙacin kuɗin su ne eh, ta addu'a Allah subhanahu wataala ya kama ta miji nagari ta yi ta nafilfilu da sadaka da karatun alkur'ani tana roƙon Allah Allah ya kama ta miji nagari wannan shine abin da ya kamata ta yi amma ba a yi saurin cewa sihiri ne ko wasu ne su hana ta aure ba shi kuma da ke cewa idan mutum yana aiki a katsina kuma shi dan kano ne amma zaman sa ya fi yawa a katsina shi ina ne mutum zai yi kasar kasaru mutum yana yin kasaru ne inda inda ba iyalansa da zuwa yayi yi yaje ya dawo iyalansa inda suke kuma nan ne nan ne gurin zaman sa na na dindindin saboda ka idan iyalansa a Kano suke ko da ya fi dadewa a Katsina sai yin kasaru ya zo Kano kuma ya cika sallarsa in kuma iyalansa a Katsina suke ko da a kano aka haife shi in ya kano baƙo ne shi a ɗan gari ba ko da kuwa nan aka haife shi iyansa suna nan in ya zo sai ya kasaro wani ke ce malam iyalinsa ta sha azumi a lokacin da ta fara al'ada amma bata san cewa ana rama azumin da aka sha ba sai bayan wasu shekaru aka ce mata ai ana rama azumin sallah ce kawai ba a ramawa ya matsayin azumin da ta sha a baya sai ta abin idan idan bata san hukuncin bane gaba daya ba wai sakaci ba ne kamar yadda tambayar take ba ta san hukuncin ba duk abin da baka san shi ba lokacin da kake jahiltar sa ba zama wajibi akan ka sai ranar da ka sani yana daga cikin sharuɗan wajabtar abu akan mutum ya san da shi ya san da shi cewa abu kaza ya hau kanka to in ya san da wannan to duk sakacin da ya shi za ce to ya yi sakaci ko dai a neme shi ya biya ko a neme shi ya to amma ita ba ta sani ba kamar yadda ya ce ba ta san ana yi ba to na ba a cewa ta rama kamar lokacin da aka sauka da ayar kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt min al-khayt min al sahabbai suka zaci cewa ana ayar tana nufin cewa su ci gaba da ci da sha har sai gargari yayi tar suna iya gane wannan fari ne wannan baki ne sannan za su daina ci da farko haka suka fahimta sauraka aka tashi sahur za a ta gaba da ciye-ciye da lashe-lashe har gari ya waye sha ya haske sannan su gane cewa ai wannan igiyar fara ce wannan baka ce to lokacin sai su daina ci annabi ce ba haka ake nufi ba ana nufin hasken zuwa alfijir daga duhun dare khaytul abyad eh, min al-khayt aswad yani bayad al-fajr min sawad al-layl abinda ake nufi kenan amma bai ce da su kura ma waɗancan kwanakin da kuka yi kuka ci abinci a lokacin da bai dace ku ci abinci a cikin sa ba saboda saboda a lokacin ba su san haka abin yake ba kamar hadisin ya alamna ubay ko ya alamna duniya wanda yake magana cewa ya alabna umayya lokacin da yake magana cewa wani ya zo ya sami annabi sallallahu alaihi wasallam a arfa yana sanye da kayansa kuma ya sha turare abin nan a mahajjaci an san cewa yana sa ihrami ne kowa in ya sa irami baya yana da yi irami baya baya sa tunani a cikin sa yana cikin mahzuratul ihram kamar shi wani bai sani ba har shi ya je arfa har ya je arfa yana tsawon tsayuwa arfa ga shi da kayansa kuma ya sa su tunani da bai ce ba haka ake ba cire wannan ka sa irami abinda yadda kake yin umar haka za ka yi hajji wasu na fi umratika ma tasna'u fi hajjatika ma tasna'u fi umratika amma a nufin sarari bai dora masa alhakin wanda ya yi mahzuri ba yace je kai kaza je yi yanka ko je ka yi azumi a dora masa ba saboda mai saboda bai san haka ake yi ba to yayin da bata zanto bata sani ba bata sani ba sai daga baya ta sani to shi kenan daga lokacin ne abin ya haukanta waɗancan kuma da suka wuce a fallawa amma salaf sai wani shi kuma yake cewa eh, mutum ne ko kuma direba ne ya tukin ganganci har aka samu mutane da yawa suka mutu shin fara ɗaya zai yi ko kuwa ya yi kowa ta in sha an sa irin wannan tambayar kowanne za ka yi masa kowane rai ne yadda kowanne diyarsa eh, tashi biyan diya kowanne diyarsa za a biya ba a cewa tunda suna da yawa a dunkule diyar ba da ta ɗaya kowanne yadda za a ba da diyarsa to haka nan kowanne kowanne kafara ta ce za a yi masa kafarar ran za a yi masa wani ita ce shi ne kauli ibn abbas kuma shi ne kauli rajihi wanda a nassin aya take wa. wanda ya ce mutum ne yake bin bashin kuɗi sai kuma ya rasu ga ba shi da magada can za a iya yin sadaka da kuɗin nasa ne da yake bin bashi an gane ba ma'ana shi mutumin da yake bin bashin ne ya rasu kuma wanda suke yake bin su bashin suke so su biya shi kuɗin kuma ba wanda za ba ba da ulul arham ba magada kare ba akwai magada wanda su ake raba gado akwai ulul arham wanda suke dangin sani duk da ba sa cikin masu cin gado amma dangin sani suna da wata alaka ta dangantaka ta jini to waɗannan su ma sai za a iya za a kama musu kuɗin su zama su zama su suka fi cancanta da shi akan kace ka ba mu wasu kuma ke cewa malam ta ce tana da miji amma kuma sai shekara ko watanni bai kusance ta ba matsayin matarsa tun tana iya jurewa yanzu ta kai lokacin da ba ta ma iya jurewar ta yi ta yi eh, masa magana amma ya ki ta ke cewa ya kwana biyu ma ma'ana shi ya da shekarun sun ja kuma ta yi kokarin cewa ta rabu ita kuma shekarun ta talatin amma ya ki ya rabu da ita ma'ana ya ki ya sallame ta shi rikicin da malami ya kamata ta yi to wannan hankinta ne a matsayinta na matarsa kamar da yake ba ta ci da sha to haka nan kwanciyar aure shi ma haƙƙi ne daga cikin haƙoƙinta idan har ya zanto ba ta iya haƙuri ba saboda an ɗau lokaci kuma shi ba ya iya biya mata wannan haƙƙin kuma ya ƙi yadda ya nemi maganin da zai taimaka masa akan wannan tana iya neman haƙƙinta wurin eh, magabata wanda suke ko iyaye ko wanda suke za su iya shiga tsakani in ta kama kuma har kotu ma tana iya kaiwa alkali ya matsa masa ko ya nemi magani ko kuma ya sallame ta amma ba ya da haƙƙin ya ci gaba da rike ta haka alhalin tana cutuwa domin za ta iya fadawa cikin abin da ba daidai ba saboda tana da haƙƙin ta nemi ta amma ta kama saki saki a bashi dama ya ce ya je nemi magani idan ya kiya to ko da ƙarfi alkali zai san shi suke kallon mu kuna tare da shirin fasiyo rahama daga nan gidan talabijin na rahama inda muke tare da shi malamin mu a doktor sheikh muhammad sanu mari lemo babban malami a tsangar nazarin shira da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda kuma za ku yayi kuma da sakonin tambayoyi na kuta cikin wannan shirin kamar da hanyar suke bayyana akan akwatin na talabijin ɗin shirin namu zai ɗora nan gaba kaɗan da ka ce mu mu da dawa ta cikin shirin namu na fitar rahama inda muke tare da shi mu a dr sheikh muhammad sanu mai jalibu babban malami a tsantsar nazarin shara da addinin musulunci jami'ar baro da kenan kano wanda yake amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin shirin kuma dai kuna dama aiko da na kusa kwarin tambayoyin ta cikin wannan shiri kamar da hanyar suke bayyana akan nan talabijin ɗinku tambayar mu ta gaba take cewa malam ya ce ya kasance kullum sai ya je masallaci yake yin shafa'i da wutari kafin guduwar alfijir idan ya je masallacin sai ke cewa malam wannan shafa'i da wutaran ya dauke masa tahiyatul masjid kenan ba sai yayi ba na'am ya dauke masa tahiyatul masjid da tahiyatul masjid shine ka samu yin raka'a biyu akalla lokacin da ka shiga masallaci kafin ka zauna النبي صلى الله عليه a إذا dakala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna har sai raka'a biyu to sai ya shiga sai ya yi raka'o'i biyu na shafa'i ya zo ya wuturi kaga an samu raka'a abin da ake nufi so da haka ba lalle sai ya tashi ya yi ta raka'atai ta masjid ba shi ko ne ka ce malam ya yi wankan janaba ne to bayan kamar mintuna talatin sai yake hukuncin bai shakarwa a hancin sama shi ne ke tambayar mai ne hukuncin wankan nasa ba komai don shi wanka abin da ake nufi wajibi shi ne ka wanke duk abin da ke zahiri abin da ya bayyana na jikinka amma abin da yake can cikin hanci ko baki wani ba ya zama wajibi don baka shakarwa ko baka kurkura baki ba wannan ba ya lalata wankan ko wankan ka yana nan wani kuma yake cewa malam ya hukuncin macen da ta hana mijinta ya karo mata abokiyar zama to in ya hana shi kenan in ya karbi hannun shi kenan daman ba shi aka wajibi ne sai ya kawo mata abokiyar zaman ba tunda ta hana shi ya hannu kaga ya nuna kenan ba zai iya ba zai iya rike su su biyu ba zai iya rike su su biyu ya yi adalci to ba za ta iya hana shi ba kuma daman sharaɗin sharaɗin auren biyu ko sama da biyu shine samun adalci kamar yanzu ta wata farkon tana da ƙarfi da iko a kansa da za ta hana shi wani abin da Allah ya sa shi ya yi ko ya ba shi dama ya yi ya nuna kenan ko ya karo ba zai iya adalci a tsakaninsu ba saboda ka sai haƙura inda ta hana shi kuma ya hannu ɗin to ba wanda zai iya riƙe mata biyu ba ne wanda zai iya riƙe mata biyu don mace ta ce ba za ka yi ba ba zai hana shi yi ba tunda ya san wani abu ne halal Allah ya halatta masa kuma akwai hikimomi cikin yin auren sama da ɗaya ya fahimci akwai hikimomi da yawa da suke ciki to ta ba za ta iya hana shi ya hannu ba kuma ke cewa malam shi ɗalibi ne a can kasar china ya ce ya halaccin cin naman kaza da mutum bai san yadda suke yankawa ba cana ko da akwai wanda suke kirista kaɗan ne doratin su shi suna da ke waɗanda suke bin addinin buda wasu addinai haka na na bautar wasu gumaka to su kuma ba a halatta mana cin yankansu ba ba a halatta mana cin yankansu ba saboda haka in an ga wani abu ya fito daga wajen yankansu wani ba za a ce ba tsaye sai idan an tabbatar da cewa suna yanka ne ta hanyar da ta da ta dace da shari'ar musulunci inda a ce gari ne na musulmi ko gari ne na ahlul kitab to su ma tunda yanzu kamar misali a turai kaga gari ne ahlul kitab ne an halatta mana cin abinci abin yankan su wa famul ladina utul kitab hillu lakum to amma su ma a yanzu an san cewa da yawa daga guraren da ake yanka kaji ba yankawa ake yi ba yadda ake kwantar da dabba a yanka ta ko a sa abin mai kaifi a yanka ta a'a ko dai a sa a yi mata shukin. ko a abu ya matse ta ya yanke wuyan to wannan ba za a ce ba ko da kita kitabi ne wannan kashewa suka yi ba yanka suka yi ba abinda aka halatta maka na ahlul kitabi shine wanda suka yanka ba wanda suka kashe ba ko musulmi ne ya murɗe kan dabba ko ya sa lantarki ya soke ta to wani ba za ka ci ba bare wani ahlul kitabi saboda haka yanzu su kansu galibin yankansu aka san ba yanka ba ne babu babu babu zubar da jini da aka ce addamul hudu na babu za a matse ta ne a matse ta har mutu ko a ko mata wuya ko a yi mata shokin da wuta ta mutu to wani ba za a ci ba ya zama kuma wannan shine galibi to dole ne da abin da zai fito daga wannan guri ka tabbatar da cewa yankan sa kai ko da ahlul kitabi ne a garin to bare kuma garin da ba ma ahlul kitabi din ne wanda ko da yanka wasu ka yi. ba halatta maka cin yankansu ba da ka dole ka tabbatar da cewa abinda suka ya zo gabanka na kaji na nama da ake yankawa ba kifi ba to dole ka tabbatar da cewa yankan an yi shi ne ta hanyar da musulunci ya tsara sai sun yake cewa malam tambayar game da nema cikin nema ne ya ce ya kai kudin aure na wata kudin auren gidan wata yarinya sai kuma wani ya fito daban shi ma suka karbi nasa kudin shi ne suka bai malami ne hukuncin su iyayen yarinya da kuma shi wannan da ya zo nema to a ka'ida idan har wani ya nemi wata da aure suka karbi juna ita sai yadda za ta aure shi shi ma kuma daman ya ganta yana so iyayenta kuma suka amince za su aura masa to baya halatta kuma wani ya ganta ya ce yana so ya haka to ya yi abin da ya hana wala ya yakhdu ala khidmati akhi kada ya yi neman aure akan neman aure ɗan uwansa annabi ya hana wannan ah, ya aikata haramun idan ya haka ah, sai dai idan ita ce ita ce bayan ya kai kudin komai sai kuma ta ga ita ba za ta aure shi saboda wani dalili wata wataƙila da ya bayyana ta zo ta nuna iyayen ya ce ita fa ba ta aure wani ba ko kuma dama su suka matsa mata ta aure shi har ya kawo masu kudin abin ta kuma daga ba ta tibiri wani ya zo ce to zai aure ta wanda babu laifi a nan ba a samu rukuni tsakaninsu ba domin sharaɗin hana ya nemi aurenta shine ya zanto tana son shi yana son ta iyaye sun amince musu haramun ne wani ya fito ce na so ko ya bushe ya hure mata kunni amma idan ba a samu rukuni ba ita da ba so take yi ba ko matsa mata aka yi ko kuma daga baya ta canza ra'ayi ita karan kanta ta ce ba za ta auren ba to anan ba a cewa tun da ya riga ya kawo kaya ko ya ba da kuɗi dole ne dole ko tana so ko ta kisa sai an yi auren a rashin yin auren shi fi zama maslaha gare ta da shi kansa da kuma su kansu iyayen sauraka anan babu laifi don wani ya zo ya neme ta da aure an aura mata to shi kuma sabon hassan izan gawuna yake cewa me ya kamata ya ke yi domin samun nutsuwa daga fargabar talauci to sauran talauci wani abu ne wanda halitta ce ita dan adam babu wanda yake son talauci annabi shi kansa yana addu'a yana cewa uzuka min al-faqr Allah ka tsare ni daga talauci zuwa ka talauci ba wani abu ne da kowa yake son shi haka kowa yana fargabarsa sai dai kawai abinda mutum zai yi saboda tsoron talaucin shine abin dubawa wani saboda tsoron talauci zai iya yin komai na sabon Allah zai iya cin haram zai iya cutar da wani zai iya 419 zai iya fashi saboda yana cikin talauci to wannan shine matsala duk wani abin da kai dan talauci ya ya dame ka na saban Allah to ubangiji yi wataala ba zai kyale ka bai maka uzuri da talauci shaidan ne zai amfani da wannan tsoron talauci din ya sa ka wannan abin sai Allah ya ce shaytanu ya'idukum al-faqr ya'idukum al-faqr wasu malamai suka ce ya'idukum al-faqr ay yukhawifukum al-faqr shaidan yana tsoratar da ku talauci haka wannan tsorar da zai sa muku idan kuna da shi ya sa muku tsoron talauci za ka ku daina sadaka ku daina kyauta ku daina kyautatawa iyalan kuma ku rika takura musu ka ku talauci duk aikin shaidan zai iya sa sa mutum ya wannan ko kuma a saboda yana cikin talaucin shaidan ya amfani da wannan talaucin nashi ya sa shi rika cutar jama'a ya rika damfara ya rika ha'inci eh? wannan duk shaidan zai iya amfani da wannan wajen abin saboda ka mun ga yadda larabawa suka rika kashe 'ya'yansu saboda tsoron talauci wasu saboda talaucin suna cikin talaucin saboda ka sai su gaba za su iya rike 'ya'ya ba sai su rika kashe su wasu kuma saboda tsoron kansu talauci suna da kasu 'ya'ya da yawa mai za su ba su za su ci in sun yi a za su biya masu kudin makaranta da haka zama suna cutar da 'ya'yansu in sun haife su saboda wannan Allah subhanahu wa wata ya a wula da kuma min imlakin. nahnu narzuquhum wa iyyakum wala taqtulu nahnu narzuqukum wa iyyahum ce wala taqtulu awladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum saboda ubangiji ya hana a kashe su saboda ana talauci ko kuma a ana cikin wadata amma saboda tsoron talauci na haka shi tsoron talauci ba shi ne laifi ba domin wani abu ne fitira ce jibilla ce ta dan adam da ji tsoron talauci amma abin da zai biyo bayan tsoron talauci din saboda haka kakkasa a tsoron talaucin da yadda zai kai ka a shaidan ya amfani da kai har ka ƙetare iyakar Allah ko ka hana haƙƙin Allah ka hana zakka daga dabaru wajen bayar da zakka in kana da wasu da mu'amalar ka da su sun ci kuɗin ka sun ibiya in ka zo zakka sai ka ce to ku je ku rike a bakin a bakin zakkata ka yi zamiya da zakkarka amma ta hanyar waɗansu wanda daman ko ba zakkar ba ba ka za su yi ba ko sun ci bashi sun ibiya da sauransu sauraka zanto kana amfani da tsoron talauci wajen saba wa Allah ko kuma gujewa haƙoƙin da suke dukiya ka wannan shine abin abin tsoron shi kuma wannan mai sabon yake cewa assalamu alaikum ya ce yana yin wankan juma'a da safe sai ya tafi wurin aiki ya to daga can kuma sai ya wuce zuwa masallaci sai ka tambaya ya matsayin wannan wankan nasa babu kuma wani wankan ya yayi dama abin da ake nufi dai yayi wanka a yanayin juma'a yayi wanka sawa'un a daidai lokacin da wankan zai tafi masallaci ko ko zai biya ya je wani guri sannan ya wuce masallaci kawai dai ya zanto dai manufar yin wanka din ba a saba mata ba wato kada misali mutum ya wanka da safe ya fita sai je leburanci kuma sannan ya tashi da alwala jikinsa da gumin leburanci yana hamami kuma ya shiga cikin jama'a kaga hikimar yin wanka a yanayin ana ya sarar da ita kuma ana son ka shiga cikin mutane da wani yanayi mai daɗi ta yadda ba za ka cutar da waɗanda za ka zauna cikinsu ba to in ya zanto wannan hikimar kasar yadda ita ka lalata ta kaga abu bai yi ba kenan amma mutumin da zai yi wanka ya fita ofis ko je shagon kantinsa sai zauna kaga wannan duk ba zai canza komai na yanayinsa ba zai iya zuwa masallaci da shi ba sai ya sake wani wankan ba ta sai sakon amadi ga na yobe yake cewa ne hukuncin mutum ya sa karanta masa alkur'ani saboda neman biyan bukata a wajen allah ya sa a karanta masa ko shi ya karanta ya sa a karanta masa ba shi ya yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ku karanta alqur'ani ma'ana ku da kanku ba ku sa a karanta muku ba iqra'ul qur'ana was'alullaha bihi ku karanta alqur'ani ku roki Allah da abin da ku karanta na alqur'ani abin da zaka kai zaka da alqur'ani ka karanta in ka gama karatun ka rufe abin da ka samu ka karanta ba wai sharadi bane sai ka sauke alqur'ani mutane suna daukan cewa shi Allah baya karbar addu'ar wanda ya karanta alqur'ani sai ya sauki Allah na karbar addu'a ko ba karanta alqur'ani ba ita addu'a ba sharaɗin karbar ta ne ba dai ana son ta tawassuli da wani aikin ka mai kyau lokacin da ka zo addu'a daga cikin ayyuka mai kyau akwai karatun alqur'ani akwai sadaka akwai sallah na filfilu duk ayyuka ne masu kyau shi yasa ake addu'a bayan sallah nabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi kamar yadda ya zo cikin hadisin abu umama ayyud du'a ya asma' wacce addu'a aka fi karba annabi sallallahu alaihi wasallam ce fi jawfil layli wa dubura salawat maktuba addu'a da za a yi ta cikin tsakar dare da kuma da kuma wacce za a yi ta bayan salloli na farilla ma'ana bayan aikin ibada kai addu'a to haka kai ka karanta alkur'ani da kanka amma in ka sa wasu suka karanta karatunsu karatunsu ne ba naka bane watakila ma sun karanta su kansu ba wai dan neman lada ba saboda kai ka biya su karatu ne wanda babu ba yi shi don Allah ba shi yasa shi kansa karatun nasu ba al'ada za samu ba a karan kansu saboda sun yi ne ka biya su in ka baka biya su ba ma ba yin za yi ba saboda haka wannan karatun ba da wani tasiri ba da wani tasiri mutane sukan sukan bar hanyar da aka shata Allah shata musu ta samun biyan bukatu su je su kama wata hanya da shaidan zai nuna musu kuma karshe su ta bata kudin su tare da sabon Allah da alhaki da za su yi ta ɗauka saboda ka annabi cewa ku karanta qur'ani ku ba ta ku sa a karanta muku ba ba ta ku sa a karanta muku ta ku karanta was'alu ku da za ku yi roƙon ku karanta ku roki Allah saboda mutum yana da bukata yana iya yin ibada wacce ta sauwaka tare da shi azumin nafila ne zai yi azumin eh, farilla lokacin azumin farilla ne na ramadan ko kuma sallah ce ta farilla ko ta nafila ko sadaka ta farilla ko ta nafila ko wani aikin ibada kana iya yin wasu da shi wajen roƙon Allah bai buƙatar ka ta ce zaɓen abdullahi isa hassan yake cewa ya kasance na yin azumin litinin da alhamis kuma baya tsawar saboda inda ya tsawar din yakan sha wahala cikin sa yana ciwo shi kuma ya jance ba a yin azumin nafila ba tare da tsawar ba shan ya azumin sai ba ce aka yi azumi ya lalace ba in ba a yi sahur ba shi da annabi sallallahu alaihi ya nuna kyan a yi sahur النبي صلى الله عليه wasallam ya ce tasaharu fa inna fi sahuri baraka ku yi sahur domin akwai albarka a cikin sahur annabi sallallahu alaihi wasallam a watarwa yake cewa fala yadaw ahadukum an yajra'a walau jur'atan ma kada ɗayan ku ya bari ko da makwarwa ruwa ɗaya don shi sahur ba wuce aka yi sai ka taki cikin ka da abinci ba shine kai sahur ko makwarwa ɗaya ta ruwa ka sha ka yi sahur abinda ake nufi ka yi sahur annabi ya ci gaba da cewa fa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin Allah da mala'ikunsa suna suna salati ga waɗanda za su tashi su sahur. sahur na shi sahur yana da albarka daga cikin albarkar sahur na farko dai kaga za ka tashi ka sahur a wani lokaci da Allah subhanahu wataala ta'ala yake yake bonanzar addu'arsa da bayansa ita yas'aluni fa fa fa من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له waye zai roke ni in bashi waye zai addu'a an sa masa waye zai nemi gafara ta an gafarta masa a daidai wannan lokacin da kake samu a lokaci ne da ake karbar addu'a kaga ka samu damar wannan sannan kuma ka samu damar saba wa ahlul kitab annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa faslu ma bainana wa bainahum aklatu suhur ko farko ma bai na bai na ahlul kitab aklatus sahur bambancin da ke tsakanin azumin mu da na ahlul kitab shine sahur su ba sa yin sahur ka samu saba wa anan ka samu wannan lada sannan kuma zaka samu zai karfafe ka akan azumin ka zaka samu kuma nishadi yayin da kake azumi wannan duk albarka ce wacce take cikin sahur zaka je a wato daɗin azuminka ta yadda gobe ma za ka yi sha'awar ka ci gaba ba tare da ka kai azumi cikin wahala ba sau haka akwai albarkatai da yawa a cikin sahur shi sa ake son a tashi a yi haka ce wai tun da cikinka yana wani abu a ka ɗauka cewa sai ka cika cikin ka sahur ka tashi ko ƙwayar dabino ɗaya ka ci a cikin ko ruwa ka makwarwa ɗaya ka sha ka yi sahur wannan shi ne abin da ake bukata. sai cikin yana tafiya da ke cewa tambayar ita ce yana neman karin bayani ko kuma yake mutum ne yake yin sallar asuba tare da matarsa sakamakon ba masallaci a gurin gidan nasu abin yana damun shi shine ke tambayar ne hukuncin hakan babu masallaci to zai ya fi ya sallarsa shi kadai sai tashi ya sallar da matarsa eh, sau aka sallar jam'i yana fara daga mutum biyu abin da ya sama al-isnadi eh, jama'a mutum biyu ma jama'a ne saboda ka ya samu ya samu jami'i. Hmm. wanda kuma yake cewa da Allah tambaye su ita ce menene hukuncin azumin wanda yake da rashin lafiya kamar farfadiya ko kuma yana faduwa da yake ya matsayin azumin nasa idan ya yi farfadiya tun kafin hudu alfijir farfadiya ta same shi har kuma faduwar rana to na bai da azumin wannan ranar dole sai ya sai ya sai ya abin nan sai ya sai ya rama wannan ranar wato ya yi farfadiya tun gabanin hudu alfijir har kuma rana ta faɗi to kaga wannan bai samu azumi ba tunda bai bar cinsa da shansa ba dan azumi sai ya turku fa'amahu wa sharaba wa shahwatahu min ajli to shi wannan ya bar cinsa da shansa da abin nan saboda farfadiya ne ba saboda saboda azumi ba haka wannan ba shi da ba shi da ba shi da ba shi da ba shi da azumin wannan ginin amma in ya farfado in ya farfado kafin faduwar rana ya riski wani bangare na rana ya riski minti goma minti sha biyar minti ashirin sai ya farfado kafin rana ta faɗi ko ya riski wannan yana da ya sakar alkai masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan ne muka kakar shirin a wannan mako sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri bakwai shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma ta sakon a kan fasirin rahma a yahoo.com da kuma shafinmu na fasirin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin shi malamin namu a doktor sheikh muhammad sanu mari jalemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayar da kenan kano wanda a koda yaushe ke samun dama da mu'amsa waɗannan tambayoyin ku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ana fitar da kasuwa na kasance tare da kuma ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh